بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da daya hijiriya wanda shi ne dace da ashirin da shida ga watan Um, hudu shekara ta dubu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin turawa muna zama na shida darasi na shida a cikin tafsirinmu da muke gabatarwa na alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kaya a kano nigeria wanda muna cikin surutu ha insha Allah ta'ala yau za mu tashi a fadinsa Allah madaukin sarki ne mai izin yadda bi unar da'iya la iwajala wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همتا ونرنا الكيامة الله ينبام العباري يتسيران الداع إذن الله ملوكين سركية تنبكي دواسو ya ciccire su daga mazaunansu tunda dama an ce wa yas'alunaka anil jibali ya qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amja to a wannan rana yawma idin yattabi'una ad-da'iya mutane za su bi mala'ika wanda yake kiransu mala'ika da yake kiransu zuwa gurin hisabi shine adda'iya za su bi mala'ikan da yake kiransu don su je hisabi akwai mala'ika da zai kiraye mutane ku taso ku fito wasu malamai suka ce yunadihim ayyatuha al'izamun nakhira wal ausalil mutamazziqa ko mutafarriqa واللغوم المتمزقة قومي إلى ربك للحساب والجزاء يا قصصوا da suka rududdige suka rube a cikin ƙasa bayan an mutu ya gangan jiki da ya gutsutsure ya kekkece nama da ya baje na ɗan adam ya ke rai ki tashi dan isabi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yawma idhin yattabi'una daiya za su bi wanda ya kiraye su shine mala'ika la iwaja lahu babu kaucewa la yahiduna anhu wala yamiluna yaminan wala shimala ba isa a kauce ba ba isa a gudu ba ko a yi hagun ko a yi dama babu wani wanda ya isa ya kauce wa kiran nan da mala'ika ya yi masa a wannan rana ko kuma kiran da mala'ikan ya yi ba zai sa wani ya ɓuya ko ya gudu ba kowa sai ya zo wannan yana nuna mana kenan kiyama babu wani wanda zai ɓuya ce ba zai zo kiyama ba kowa sai ya zo fadin sala'i wa jala dalili ne na cewa ba a yi sa a makale ba babu inda za a je a ɓuya kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani ya ce in an zo ma kiyaman nan sauri za a yi da gaggawa a tafi don a je a yi hisabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa zai tafi don ya je a yi masa lissafi da hisabi dangane da abin da ya aikata a wata aya Allah ce fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur hada anan yace yau wato yattabi'una ad-da'iya a wannan ayar yace fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i shay'in mili ila shay'in nukur خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهدعين إلى الداع muhti'ina din ana nufin musri'ina mutane suna masu sauri za su tafi wajen wannan mala'ika da ya kira shi ne adda ya ƙulul kafiru na hada yawmun asif a wata ayar wasamiya yawma yunadil munadi min makanin qarib yawma yasma'una sai sayhata bil haqqi dhalika yawmul khuruj a wata ayar Allah ce yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi ku tuna ranar tashi alkiyama ita ce ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai kiraye ku kuma za ku amsa masa tare da magode masa da Allah zai kira mutane su zo kowa ya tsaya carkwai-carkwai don a yi masa hisabi a yi masa lissafi kan abin da ya aikata a wannan rayuwa ta duniya Allah ka samu je a sa'a yace wa khashi'atil aswatu lirrahman ranar tashin alkiyama ita ce ranar da zaka ga sauti ya kankanta ga Allah tabaraka wa ta'ala in an ce khashi'atil aswat ana nufin khafadatil aswat ko kuma ka ce khafatatil aswat khafdus sauti da kuma khaftu sauti abinda ake nufi wato sautin mutane zaka ga yayi ƙasa-ƙasa mutane za su rinka magana a sace saboda bala'in tsoro kamar a ce kana wani wuri kana jin tsoron kada a ji muryarka irin magana da za ka rinka gaya wa ɗan uwanka kana cikin firgici da damuwa da tsoro fala tasma'u illa hamsa ba abinda za ka ji a ranar tashin alkiyaman nan illa hamsa sai dai ka rinka jin ƙaramar murya shine hamsa sautan khafiyan kafitan min shiddatil khawfi boyayyen sauti kuma ana yin sa a hankali a hankali a tsorace a tsorace a firgice a kiyama ba a isa a daga sauti ba ba wanda ya magana da ƙarfi a kiyama bai isa ba shine fala tasma'u illa hamsa wasu malaman suka ce fala tasma'u illa hamsa babu abinda zaka ji a kiyama face yanda digadigan mutane su takun kafa kawai shaf shaf shaf shaf shaf mana shiru kake ji sai dai tafiyar kafa kawai shine fala tasma'u illa hamsa kowa ya shiga uku kowa ya firgita kowa ya tsorata ba magana illa khafqil akadami wa naqliha ila al-mahshar sai dai kaji kafafuwa suna ta motsi ana tafiya za a je filin hisabi hisabi kalmar alhamsu a lugar larabci wato ana nufin alkhafa abinda yake a ɓoye wato yana iya ɗaukan haftu saut ka ji sauti ƙarami ko kuma sautul akdam sautin digadigai yanzu idan muka yi shiru a nan duk sai muka kama hanya muna tafiya to ai za a ji sautin wato kafafuwanmu to shine ake cewa wato hamsa to a ranar tashin alkiyama babu abin da za ka ji illa sautin kafar mutane takawar mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa Allah ya bayani a wani wurin yace rabbis samawati wal ardi baina bainahuma rahman. la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna ba magana a ranar tashin kiyama illa man adina lahu rahman wa qala sawaba ko magana ba yi sai ba sai wanda Allah ya yi masa izini kuma shi ma ya faɗi abin da yake daidai a wani gurin yace yawma idin la tanfa'u shafa'a ko ceto a wuce maka a gaba a cece ka a wannan rana wallahi ba zai amfani ba in ba da izinin Allah ba baraka wa ta'ala in wana duka waɗannan ayoyi da aron ma ya karanta mana suna nuna mana irin babban firgishi da yake gabanmu wanda muke fuskanta na ranar tashin alkiyama na farko dai an nuna mana ranar kiyama ita ce ranar da mala'ika zai kiraye mu wani mai kira zai kiraye mu zuwa ga isabi zai ce jama'a a tashi ya ku kasosuwa ya gangan jiki da ya yi kaza ya kaza a tashi a tafi zuwa hisabi a tashi a je a fuskanci lissafi ayyata hul izamul baliya wal juludul mutamazziqa wal luhumil mutafarriqa kasusuwa da suka ribe nama da ya rididdige ya wawwatse kowace rai ta tashi ta je ta fuskanci hisabi a lokacin ne mutane suna tafiya fala tasma'u hamsa Hazal yau. wannan rana da Allah ya tuttumbuke duwatsu kaga dutse yana tafiya kan ihnil manfush kamar auduga da aka cire 'ya'yan audugan kaga ƙasa ta miƙe ta yi flat fa yadharuha an safsafa la tara fiha iwajan wala amta mutane za su tashi daga cikin kaburrukansu za su rinka bin kira inda ake kiran nan can za su tafi ba wani wanda yi sai makale a hanya la'iwa jala babu kaucewa wannan rana tana gabanmu kuma tana jiranmu za mu zo kuma kowa sai ya kaskanta a wannan rana ya ji ba wani mai girma in ba Allah ba wallahi hata annabawan Allah a wannan rana ta kansu suke nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ta kaina nake annabi da manzo kowa yana nuna cewa ya shiga uku yana jiran mai Allah zai yi da shi so idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana wajibin mai tanadi saboda wannan babbar rana ranar tashin alkiyama kuma mun faɗa muku cewa duk wanda ya ce zai tsaya maka akan harkar kiyama ya yaudare ka ba wanda ya isa ya tsaya maka akan harkar kiyama wallahi babu shi so ka tsaya ka nutsu ka mai da hankali ka yi wa kanka aiki na ƙwarai to bayan Allah ce wa kashi al-aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa sai mai mana يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا sai Allah ya ci gaba da cewa wannan rana fa ta alkiyama ita ce ranar da hatta ceto wallahi ba zai yi amfani ba abinda ake nufi da ceto kamar mediation wani ya zo ya tsaya maka a tsakiya tsakaninka da Allah ya ce zai taimaka maka ba wanda ya isa ya yi wani ceto a wannan rana in ban da wanda Allah ya masa izini wa radiya lahu qawla kuma yardar masa da zance wannan yawm alladhi takhsha'u fihi aswatu la tanfa'u shafa'ata ahadan ka'inan man wannan rana wallahi ceto ba zai amfani wa kowaye ba mutum daga cikin mutane sai ceton da Allah ya yi izini wa shi mai ceton wa rabu ya lahu kaula wato kuma Allah ya yi masa izini ya yi ceton kamar yadda imamu shafi'i ai kamar yadda malamai suke faɗa Allah ya musu rahama imam ibn kasir yake cewa wannan aya daidai take da faɗin Allah ta'ala man zallazi inda indahu illa bi ya alamu ma bai baina aidihin mu ma khalfahum ba wanda ya isa yi ceto ranar tashi alkiyama sai da izinin Allah da faɗin Allah a wata ayar kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ba wani wanda zai ceto sai bayan Allah yayi izini ai ceton sannan kuma sai wanda Allah iya yarda masa yi ceton shi sa yake a wata ayar wala yashfa'una illa limanir irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ta baraka wa ta'ala wato iyadda kenan wannan yana nuna mana idan wani a nan duniya ya ce maka ka je ka aikata abin da za ka aikata shi zai cece ka ranar tashi alkiyama to ya maka ƙarya ya kuma yaudare ka don a kiyamar ma duk wanda zai yi ceton sai Allah ya zaɓe shi yanda abin yake shi ne Allah ne yake zaɓen bayi daga cikin bayansa cikin annabawa za su yi ceto cikin manzanni za su yi ceto cikin salihan bayi za su yi ceto to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya zazzaɓi wasu daga cikin bayi ba duka ba wane da wane da wane da wane za ku yi ceto to bayan kuma ya zaɓa to kuma kai ɗin da aka zaɓa za ka yi ceton kuma sai an zaɓar maka mutanen da za ka ceta kamar yanzu misalin mutum ne ya baka kuɗi naira miliyan ashirin na zaɓe ka kai min rabon dukiya to amma ga list ɗin wanda za ka bawa wani a bashi miliyan ɗaya wani a bashi dubu ɗari biyu wani a bashi dubu ɗari biyar wani a bashi ɗari bakwai wani a bashi naira dubu hamsin mutum ne ya zaɓe ka ya ɗora maka wani aiki sannan kuma da ya sa ka aikin sai ya nuna maka ya baka terms of reference naka inda za ka je kai to shi ceton Allah da aka ce za a yi ceto a kiyama Allah na farko shi yake zaben waye za su yi ceton abu na biyu kuma shi yake zaba musu wanda za su ceta ɗin yanzu ko annabi ne zai ceto ko manzo ne zai ceto to sai Allah ya yarda masa ya yi ceton sannan kuma sai ya yarda masa ga wanda zai ceta ba wai haka kawai yake zuwa ya je yayi ceton ba a'a sai Allah ya yarda masa wa zai ceta to yanzu a nan gurin wanda ya ce maka shi zai cece ka to aina ya samu takardar da aka ba shi cewa zai cece ka wanda ya ce ma ka je ka aikata abin da za ka aikata a nan duniya ya tsaya maka a lahira wanda isayar maka da aljanna kamar yadda mun sha faɗa muna maimaita a ƙasan nan akwai mutanen da suke sayar ma wasu aljanna aljanna ɗin nan aljannan da muke ta sallah muke sujjada muke roƙon Allah muke ibada dare da rana muna neman ta akwai wanda zuwa suke su ba da kuɗi su lale kuɗi su bayar a ce wai an sayar musu ita saboda tsabar ɗamsul basira ci shafewar basira wal khuzulani da tabewa to idan har wani ya ce maka zai maka wannan a kiyama wai ku haɗu zai maka za? to yaya aka yi samu wannan idan har annabawa ba su da garantin yaya abin zai kasance to ya ga wani mutum zai zo ya tsaya maka ya ce wai ya tsaya maka akan harkar kiyama har ya zo ya maka walagigita da rayuwarka da aƙidaka to ku sani cewa ba wanda ya sai ceto sai da izinin Allah <coughs> kuma idan Allah ya ba da izinin shi zai zaɓi waye za su yi ceto ya zo a cikin sayil bukhari da muslim <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa zan zo ƙarƙashin al'arshin ubangiji ranar tashin alkiyama in faɗi ina yi wa Allah sujjada in yabi Allah tabaraka wa ta'ala wanda ni yanzu ban san kalmomin da zan gaya wa Allah ba Allah zai buɗe mun ƙwaƙwalwata ya bani wasu kalmomi masu tsada da zan yabe shi da ban taɓa yabansa ba a duniya in yi Allah kirari sannan Allah zai ce ya Muhammad irfa a ra'asak ya Muhammadu daga kanka wa ƙul yusma a kauluk ya Muhammadu ka yi magana yau za a ji zancenka washfa tushaffa ka nemi ceto ya muhammadu za a karbi cetonka jama'a ku kula annabi muhammadu kansa sallallahu alaihi wasallam ba kafin fa ya zo ya ceton sai fa ya je ya yi wa Allah kirari a gaban Allah a shafa'atul uzma ake cewa sai ya yi wa Allah kirari sai ya yabi Allah da kalmomin da bai taɓa yaban Allah ɗin ba tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce daga kanka sannan Allah ya ce ka yi ceton kuma in ka yi za a karba manzo Allah ya ce fa ya li haddan sai Allah ya iyakance mun waɗanda zan ceta fa udkhilukumul janna ni sai in shigar da su aljanna ka ji fa shi kansa annabi sai an iyakance masa iya jama'ar da zai ceta to yaya wani yanzu zai zo tun anan duniya wai a haɗa masa list ɗin wasu wasu su ko 'yan ƙungiyarsa wai shi zai cece su annabi ya ce ni kaina sai an iyakance mu in shigar da su aljanna ya ce bayan an bani kason da aka bani sun ma'audu sannan sai in sake dawowa in daɗa roƙon Allah in yi wa Allah kirari in yabe shi Allah ya ce mun je ka kai in je in sake dawowa annabi ya ce sai rayi haka in je in dawo in je in dawo in je in dawo sau gudu wannan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam number 1 din mu kenan fa to shi yasa harkar ceto din nan wani abu ne wanda yake wato mai girma kuma ba abu ne wanda yake na wasa ba akwai waɗanda suke inkarin samuwar ceton ma gaba ɗaya kuma wasu 'yan bida'a waɗanda su kuma ba su ma yarda akwai ceto ba to wannan kuma sun zurfafa sun kuma yi kuskure lalle akwai ceto Tun da ƙur'ani ya ce man dallazi inda indahu illa bi iznihi ba wanda zai yi ceto a wajen Allah sai da izinin Allah kenan akwai ceto amma da izinin Allah wala يشفعون illa لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون باسا ينشي sa yin ceto sai ga wanda Allah kenan akwai waɗanda Allah yarda musu su yi ceton kenan akwai ceto amma sai wanda Allah ya yarda su kuma waɗancan 'yan bida'a suka ba suka ce za a yi ceto malaman su za su yi ceto wane ne ɗinsu za su yi ceto a nan ma duniya ma ana lissafa mutanen da ma za su yi ceton kuma a faɗi sunansu kuma har ma su ɗauki listin mutane ma su ce wai za su je su ceci mutane to wannan wannan kuma ba daidai bane ku sani cewa wanda yake da babban ceto na garanti shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zo a cikin hadisi a Allah tabaaraka ta'ala zai ce akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqal habatin min iman Allahu akbar malam bayan an shiga wuta mutane sun shiga wuta an shiga jahannama Allah ka kiyaye mu ana konewa Allah zai ce cikin ceton da za a yi zai ce a fitar a cikin wannan wuta duk wanda yake a cikin zuciyarsa akwai ƙwayar komayya ƙwayar zarra na imani to ku ciro shi daga wuta Allahu akbar alhamdulillahi daga nan sai mutum ya ji ɗan dama-dama sai ka ji ɗan sauƙi-sauƙi na'am musulmi zai iya yiwa zai shiga aljanna amma watakila sai ya dan yi dan remedial haka sai ya dan tsaya ya dan buta wuta haka a dan sassake shi a share wata barnar da yayi sai a ciro shi amma albishir ne ga duk wani mutum musulmi mai sallah mai imani akwai lokacin da Allah zai ce wa mala'iku da ma'annaba masu ceto cewa duk wanda yake cikin wannan wutar idan har a zuciyarsa akwai misalin ƙwayar komayya ta imani ƙwayar zarra ta imani to ku fitar da shi daga cikin wannan wuta kai Allah yana da jin kai Allah yana da tausayi yazo a hadisi fa yakhrujuna khalqan kathira za su fitar da mutane masu tarin yawa saboda akwai mutane da yawa waɗanda akwai imani duk da ana yin barna ana yin ta'ali amma dai akwai me akwai imanin sannan Allah zai sake cewa akhriju minan nari man kana fi qalbihi nisfa misqala nisfa misqalin min iman ku sake cire min a cikin wutan nan wanda yake a cikin zuciyarsa akwai da rabin kwayar zarra rabin kwayar komaiya wancan kwayar zarra daya nan kuma Allah ya dada rage dokar mai rabin kwayar zarra a cikin zuciyarsa na imani ku cire min shi daga cikin wutan nan sai a zo a ta cire mutane za a yi ta cirewa a yi ta cirewa a yi ta cirewa da yawa haka manzan Allah zai zo ya ce kai ku zo ku cire min duk wanda yake da imani daidai da girman imaninsa faɗin imaninsa ya kai girman kiyashi in kamar kiyashi ne imaninsa to kar ku bashi a wuta ku ciro shi a ciro mutane da yawa ya ce ku samun su a cikin aljanna har annabi ya zo ya ce annabi yake cewa Allah zai rinka cewa ku ciro mu wanda yake da ƙasa da haka wanda yake da ƙasa da haka wanda yake da ƙasa da haka wanda yake da ƙasa da haka za a yi ta cirowa a yi ta cirowa a yi ta cirowa wannan albishir ne ake yi ga duk wanda yake da imani Allah madaukakin sarki zai cece shi ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce idan yan wuta sun shiga cikin wuta yan aljanna suka shiga aljanna idan aka yi wannan ceto aka fito da 'yan wuta daga wuta aka tura su aljanna to 'yan wutan da suka shiga aljanna za su shiga suna baki kirin saboda gawayi ya ƙona su sun yi baki da hayaƙi jikinsu ya ɓaci sannan kuma a goshinsu duk ɗan wuta a goshinsu ana rubuta jihannamiyu ɗan jihannama. so da sun shiga sai a rinka gane su da bakinsu da kuma wannan jahannamiyun da aka rubuta a jikinsu wannan sai ya ɓata musu sai su ji ba daɗi to kuma ita aljanna ba a jin ba daɗi a cikinta ita aljanna ba a jin ɓacin rai a cikinta ba a jin damuwa sai su je su kai kuka wajen ubangiji ce ya ubangiji ka cire mu daga wuta tashi kuma 'yan uwanmu suna ta nuna mu suna cewa jahannami 'yan wutar jahannamin ne sai Allah ya ce a je a sa su a wani ruwa da ake ce shi ma'ul haya in aka tsunduma su a wannan ruwan sai ruwan nan ya wanke su tas yanda ka san malam ba su taba shiga wutar jahannama sai su fito gar kamar yanda yan aljanna suke gar lafiyayyu shikenan sai su sadi a cikin aljanna su ta rayuwarsu irin ta yan aljanna waɗannan hadisai ga baki ɗaya da na farko da na yanzu na gaya mana yana nuna mana ashe akwai wuta akwai aljanna amma ita aljanna an shiga ba a fita idan an shiga aljanna ba a fita amma wutan an shiga akan iya fita to ana abin da na mu gane duk wani mutum musulmi ba zai tabbata a wutar jahannama ba in dai mutum musulmi ne ya mutu duk ta'adin da yake yi in dai ya mutu da musulunci da imani to ba zai tabbata a wutar jahannama ko mun dadewa wata ran za a ciro shi mala ya zo a riwaya ana cewa wutar da aka je aka zuba musulmi usa masu sabon Allah da ta cika Allah zai sa ana ta cire mutane bayan an kone su wasu shekaru kaza wasu shekaru kaza wasu shekaru kaza ana cire su ana cire su akwai lokacin da za a zo malam kofofin jahannama ka ji iska tana buga su garam garam garam ba kowa a ciki duk wani musulmi an cire shi an ɗebi shekaru an ƙone na ƙonewa amma Allah ya yi alkawari duk wanda yake la ilaha illallahu yana islam yana musulunci ba zai tabbata a cikin wuta ba so akwai bayan shekaru da za a zo a tarar da wutar jahannaman nan malam ba kowa in dai jahannaman da aka sa musulmi ne masu saƙo banda fata ɓangaren kafirai shi kafiri ƙarne kafiri wanda baya musulunci mushiriki in ya shiga cikin wuta fa baya fita daman gidansa ne kawai ku gane wannan karatun ku gane wannan lissafin amma musulmi duk daren daɗewa wata rana sai ya fita wannan shine abun albishir abun godewa Allah da ya kamata musulmi su yi cewa insha Allah ta'ala akwai hope to sai dai ita wutan nan malam ba a san a shige ta ko da ta rana ɗaya ce rana ɗayan Allah a kiyama in aka baka wuta aka ce an rubuta ma za ka shiga wuta za ka yi kwana ɗaya to kwana ɗaya fa kamar shekara dubu ne na duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka wasu malamai suka faɗa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana ɗaya a wajen ubangijinka a lissafin kiyama kwana ɗaya kamar shekara dubu ne ta duniya so idan aka lissafa maka za ka yi sati kwana bakwai kenan a wutar jihannama to kenan za ka yi kenan za ka yi shekara dubu bakwai haka musibar ta isa malamai suka ce wallahi malam ko kafuri ne in ka gan shi a wuta a kiyama wallahi shi ka tausaya masa so ya ku yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu yi aiki na ƙware da zai kubutar da mu kada mu fada wutar jahannama duk yanda za ka yi karka mutu ka shiga wuta ka yi ƙoƙari duk yanda za ka yi ibada ka kusanci Allah ta baraka wa ta'ala karka shiga wuta to ka yi ƙoƙari shi sa aka ce kullum mu ta sallah da asuba kan mu gaji mu ta sallah da azhar kar mu gaji mu ta sallah da magariba kar mu gaji mu ta sallah da isha'i kar mu gaji mu ta sallah da kaza wallahi wannan ta sa kake ganin mutane ana ta magana ana cewa mutane suna da taurin kai suna da me akan wani abu wallahi sallah girmanta ya wuce a sariyar da ita akan wani abu wallahi babu babbar musibar da ta wuce a ce wai yau musulmi ba za su je a kira sallah su sallar jami'i ba wallahi tallahi babu musibar da ta wannan musibar ta fi koronar bala'i wallahi to wannan shi yasa kake ganin duk musulmi idan ya tuna wannan bakin cikin ya tashi ya zo ya ga juma'a yau a ce ranar juma'a a ga masallatan da suke ɗauka mutum dubu kaza ba wanda ya zo. kowa wai yana zaune a gida sallar jam'i a ce mutum ba zai fito ya je sallar jam'i ba duk an rufe masallatai wallahi babu musibar da ta wuce wannan wallahi an cutar da mu wanda suka kirkiro wannan cuta Allah ya isa Allah ya mana maganinsu kuma akwai ma kirki a cikin wannan abin ko ba komai sun karbe mana addininmu yanzu su suke sarrafa mu in sun ga dama su ce yi sallah yanzu yau da america za ta sako doka ta ce kowane musulmi a ce ta masallaci ya sallarsa wallahi tallahi za ga an ce a tafi aje a yi sallah in suka ce kuma kar aje wallahi ba za a je ba bara a je aikin haji ba bara a je a umra ba bara a je a kamsa salawat ba bara a je a yi sallar juma'a ba haka za su yi ta yi kuma in ba sa'a ba duk wani lokaci mai tsawo bayan wasu shekaru su je su daɗa turo wata cutar alal akalli da za su haramta mana ibada ai sun san mu haɗu a masallaci mu sallah mu ibada ai sun san ƙarfin addu'a ai kafiri ma yana zuwa ya ce ai mai addu'a babu abin da ya fi ƙarfin idan an je an roƙi Allah Allah ba zai amsa ba in aka hatsu aka yi addu'a kuma sun san rauninmu in muka koma gidajen ba lalle ne mai addu'o'in ba to babu musibar da ta wuce wannan babu bala'in da ya wuce wannan so muna fatan Allah ya kawar mana da wannan musiba Allah kada ya maimaita mana wannan bala'i ya Allah wannan musiba ba kamarta muninta ya isa ya Allah asarar ta yi yawa rasa sallar jam'i rasa sallar juma'a akan mutum ɗaya mutum ɗaya a jiha ɗaya mutum ɗaya a jiha ɗaya kurin sai wani gwamna ya ce ba za a yi sallar juma'a ba za a yi kamsa ba an rufe gaba ɗaya mutum ɗaya mutum ɗaya ma gaibu ne ba a tabbatar ba fa haka ake ta fama fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ciwo ubangiji Allah ya mana maganinsa Allah kuma ya kare mu Allah rama mai Allah ya ce bayan wannan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi ilma وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الله يتي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Allah ya san abin da ke gabansu kuma ya san abin da ke bayansu wala na bihi ilma kuma ba sa kewayewa ga Allah sanin Allah Abin abinda ake nufi bayanun ne li shumuli ilmihi tabaraka wa ta'ala li kulli shay bayani ne wannan aya take tana nuna mana ilimin Allah ya game komai shine wala yuhituna bihi ilma abinda ake nufi Allahu wahadahu, huwa alladhi ya'lamu jami'a ahwal khalqihi ahwali khalqihi Allah shi kadai ku ji wannan magana Allah shi kadai Allah shi kadai shine ya san wato dukkan hali na halittansa sawa'un wannan abun abin da yake gaba ne ko abin da yake baya ne abin da yake ya shafi duniya ne ko abin da yake ya shafi alkiyama ne ba abin da Allah bai sani ba sannan kuma ba wanda ya isa ya san Allah ga baki ɗayansa wala yuhituna bihi ilma ba a kewayewa da sanin Allah ga baki ɗayansa abinda ake nufi a nan la ya ilmuhum la bi zatihi wa la bi sifatihi ilimin bayi ba su isa su kewaye sanin Allah gaba ɗaya ba ko zatinsa ko sifarsa wala bi ma'lumatihi ko abubuwan da Allah ya sani shi ya san kowa kuma kowa bai gama saninsa gaba ɗaya ba wannan lamiri na ma baina aidihim ma khalfahum din wato yana komawa ne ga waɗannan da ake cewa yawma idin yattabi'una da'iya la'i wa jala ranar da za su bi mai kira mala'ika da yake yin yeko yake shela ku taho Allah zai muku hisabi to Allah ya san gabansu Allah ya san bayansu duk duniya da ka sani babu wani abin da Allah bai san meye farkonsa da ƙarshensa ba wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai faɗo daga jikin wata bishiya wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata ƙwaya a cikin duhun ƙasa ƙwaya ko ta gero, ƙwaya ko ta yashi ƙwaya ko ta irin wani abu wala ratsabin wala yabisin ko ɗanyen abu ko busasshen abu illa fi kitabin mubin face yana nan a rubuce a cikin littafin Allah bayyana ne ba abin da Allah bai sani ba abin da ke cikin zuciyarka Allah ya fi ka sani yanzu kana zaune kana lissafi a zuciyarka kana kana cewa za ka yi kaza za ka je kaza Allah ya riga san komai naka ko wannan mutsirara yake tafiya a gaban Allah tabaraka ta'ala duniyar kanta ya san farkonta ya san ƙarshenta Allahu akbar wasu malaman suka ce ya alamu ma bai na aidi mu ma kalfahun yana koma ne kan masu ceton nan ba wani mai ceto da zai iya zuwa ya je ɗauko wani da Allah bai ce a ɗauko shi ba Allah ya san abin da ke gaba da ya san abin da ke baya wasu ka ce mala'iku Allah ya san abin da ke gabansu ya san abin da ke bayansu sai kuma yace wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum dukkan fuskoki ranar tashin alkiyama za su kankanta ga Allah alhayyu rayayye alqayyum tsayayye anatil wujuh wannan ana ƙarfafa mana zance ne da abin da ya gabata da aka ce mana khashi'atul aswatu lirrahmani yawmal qiyamati to kuma duk wata fuska da ka sani wallahi sai ta kankanta a gaban Allah ran tashi alkiyama kalmar anati ko anata daga ma'anar zalla ne kamar yadda larabci laraba suke cewa ana fulanun ya'anu unuwan ko unuwan kalmar ana ana nufin kankanta yayin da mutum ya kankanta li ghairihi wa khada'a wa khasha'a li ghairihi ya kankanta ya miƙa wuya ga waninsa shi yasa ake cewa ribataccen yaƙi bawa ake ce da shi anin saboda me yasa ake ce da shi anin saboda lidullihi kankantarsa kaskantarsa wa khudu'ihi liman asarahu da kuma kankan da kansa wato ga wanda ya ainihin wato ribato shi wannan ayar tana nuna mana jama'a ranar tashi alkiyama duk wani babba da yake jin cewa shi babba ne ya isa wallahi sai ya kaskanta a gaban Allah ranar tashi alkiyama kai ne kake ganin babba ne kai ne kake ganin mai matsayi ne kai ne kake ganin isasshe ne ba wani babba ba wani mai matsayi ba wani isasshe kowa kafashe ne ranar tashin alkiyama a gaban Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya faɗi wannan are ce wa anatil wujuh lil hayy qayyum duk fuskoki za su kaskanta za su tozarta za su kankanta ga Allah tabaraka wa ta'ala al hayy al qayyum khasha'a zalla duk yana iya ɗaukan ma'anar anata umayya ibn abis salt as-saqafi yana fada yace malikun ala arshi samai muhaiminu li'izzatihi ta'nu al-wujuh wa tasjudu yana yaban Allah kenan malikun ala arshi samai muhaiminu Allah li'izzatihi ta'nu mahallu shahid kenan li'izzatihi ta'nu al-wujuh wa tasjudu bima'ana li'izzatihi takhda al wa takhsha'u alwujuh wa tasjudu ya sake cewa wa ana lahu wajhi wa khalqi kulluhu fi sajidin liwajhihi mashkura duka ana so a nuna mana kalmar wa anatil wujuh lil hayyil to waɗannan fuskoki malamai sun yi sabani tunda Allah ya ce fuskoki ne fuskoki kala-kala ne akwai fuskokin mutanen kirki akwai fuskokin mutanen banza to waɗanda fuskokin ne za su kaskanta ranar tashi alkiyama wasu malaman sun raba gaskiya a nan suka ce fuskokin da ake nufi fuskokin masu saɓan Allah kenan za mu fassara ayar wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum fuskokin masu saban Allah ‘yan ta'adda mabarnata za su tozarta za su kaskanta ga Allah alhayyul kayyum ranar tashi alkiyama kinan usni da zullu wal khushu'u li wujuhihim wannan kankanta ɗin ko kaskanta ɗin yana kan fuskokin mabarnata ne waɗanda suke masu fasadi wadda wanda zaka gansu a fuskarsu su ka ga alamar ƙasƙanci saboda saban da suka yi saboda barnar da suka yi suka ce akwai dalilai cikin alkur'ani da ya tabbatar da haka Allah yana cewa falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhun ladina kafaru ka gani at wujuhun ladina kafaru ga fuskokin kafirai ne za su munana za su kaskanta a wata ara Allah ce wa wujuhun yau idin basira zunnu. an yuf'ala biha faqira faqira kaga anan wannan wujuh din wujuh na waɗancan mutane ne fuskoki na kaskantattun mutane yan saƙo. a wata 'yar Allah ce wujuhun yawma idhin khashi'a ka gani amilatun nasiba tasla naran hamiya ka gani fuskokin wanda za su kaskanta din suna cikin gajiya suna cikin wahala kuma da ƙarshe za su shiga cikin wuta mai horuwa imamu Shari shi kam da ya zo a cikin tafsirinsa a nan ya taƙaitu wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum yace ana nufin fuskokin mutanen da suke gan wuta kafirai su ne za su tozarta ran tashi alkiyama wasu kuma suka ce a'a wa anatil wujuhu lil qayyum ya shafi wato fuskokin wato muminai ne a wannan duniya fuskokin muminai a duniya suna kaskanta suna kankanta saboda mai suna kafa goshinsu a ƙasa mutum ya je ya sujada da darajarsa da kimarsa ya goga goshinsa a ƙasa wa anatil wujuh lil hayyil qayyum kenan ana nufin sujadar da wato muminai bayan Allah suke yi bis sujudi war ruku ka sunkuya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai kenan anan ayat tana nufin anan duniya ne ba wai a lahira ba Allah ce wa khaba man hamala zulma lallai wanda ya ɗauki zalunci ya tozarta ana nufin zalunci anan ana nufin shirka kenan duk wanda ya je da shirka kiyama yayi asara akan fassara kalmar zulm da ma'anar shirk a cikin alkur'ani anan cewa ya waƙad khaba man hamala zulma ai waƙad khasira man hamala shirkan wanda duk ya ɗauko shirka wanda duk ya zo da shirka ya mutu yana shirka ranar tashin alkiyama ya taɓe in ji Allah ta wa ta'ala ba kai ba haɗa Allah da wani wajen bauta idan ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne in ka samu ɗaukaka ko mulki Allah ne yake barwa babu wani ɗan adam da ya isa ya baka mulki ba wani ɗan adam da ya isa ya baka sarauta ba wani ɗan adam da ya isa ya baka ɗaukaka ba su isa su ɗaukaka ka ban Allah bai ɗaukaka ka ba ka yadda da wannan amma yadda ka kama raɓe-raɓe ka kama kame-kame ka kama bunne-bunne ka kama riƙe-riƙe musamman masu neman mulki da kujera mutum ya zo ya manta da Allah wani bawan Allah yana faɗa ku ji irin wannan wato haɗarin mutum ya faɗa shirka kujera ce yake nema ta siyasa aka ce mai to wannan abun fa bai zai yi ba sai ka je ka hada da abubuwa abubuwan nan su ne bokaye shi sa bokaye a ƙasar nan sun fi samun kuɗi lokacin siyasa lokacin zaɓe saboda ana kai musu aiki ana zube musu kuɗaɗe mutum bai taimaki masallacin unguwarsu ba zai je ya ba wani boka ƙazami mutum bai taimaki ubansa ba bai taimaki ƙanin babansa ba bai taimaki iyalinsa ba bai taimaki yan uwansa ba zai je ɗauki dukiya ya je ba wani boka sai a ce da shi ka je ka yi tsirara kana zagaye wuri kaza ka zagaye garinku kullum karfe uku ka rinka fitowa kana zagaye kana dawafin garinku ko iya constituency ɗinka ko iya inda za a je ko rumfar zaɓenka duk ka je ka yi tsirara ka je ka samu jini na jaki a yanka abun ne a je a yi kaza irin waɗannan abubuwa na shirkiyat da ake ɗora mutane a kai kuma wallahi suke zuwa suke aikatawa da wanda kuma gaba ɗaya rayuwarsa shi an rataya masa rayuwarsa ga wani Allah idan zai yi tafiya bai isa ya tafiya ya addu'a ko ya ce a masallaci a masa addu'a roƙon masa Allah ba wallahi malam sai ya je bokansa ya duba masa hanya yanzu duk wallahi wani idan ingila zai je ko indiya za shi ko gabon za shi ko china za shi ko chad za shi wallahi sai ya je wajen wani ya duba masa hanya wai a duba masa akwai sa'a ko babu sa'a yanzu wannan ya yi imani da Allah ina Allah ina sujjada ina addu'a ina roƙon Allah so baya jin cewa Allah shi kaɗai ya isa ya bashi wani abu sai ya haɗa da wani to duk irin wannan da suke mutuwa mutum ya tafi da irin wannan aƙida ya tafi da shirka ya yi asara kalmar zulman din nan anan tana nufin shirka ne kamar yadda Allah faɗa inna shirka la zulmun azim a cikin wata aya a wata ayar ma Allah ce wal kafiruna humuz zalimun al kafiruna hum wal kafiruna humuz zalimun a wata ayar Allah ce wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka Fa'in fa'alta fa'in na ka'idan min adh a wata ta'ala Allah yace alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kaga wa lam yalbisu imanahum bi shirkin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wasu malaman suka ce wa qad man hamala zulma ya hada da shirka ya hada da ainihin wato dukkan wani sabo duk wanda ya je da zunubi yaje da wani sabo ranar tashi alƙiyama ya ya yayi hasara suka ce khaibatu kulli zalimin bi kadari ma hamala min az-zulmi tabewar duk wani az-zalimi da ka sani ran tashi alkiyama ya danganta ga gwargwadon abin da ya dauka na zalunci duk wanda ya zalunci wani wallahi tallahi yana cikin tabewar ran tashi alkiyama karka yadda ka ci koban wani karka yadda ka ci hakkin wani karka yadda ka ci mutuncin wani karka yadda ka danne hakkin wani ina waɗanda suke babakere da rubda ciki akan hakkin 'yan uwansu ina masu shan jinin talakawa saboda dama ta samu hakkin talakawa ko ma'aikata yana bi ta wajensu ina shugabannin da suke sarrafa dukiyar al'umma suke yin abin da suka ga dama da hakkin mutane wallahi tallahi akwai taɓewa akwai kuka akwai hasara akwai nadama ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ce mai kuma ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما الله يساكي شوى ومن يعمل من الصالحات البشر ne ga duk wanda ya aikata aiki na kwarai kaga sai ce minas salihati duk wanda ya aikata aiki na kwarai wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah to fala ya khafu dulman wala hadma rana tashi alkiyama bai jin tsoron ko kuma kada ya ji tsoron zalunci wala hadman ko ya ji tsoron za a tauye masa hakkinsa wa man ya'mal fi dunya al a'mal as duk wanda ya aiki na kwarai a duniya aikin kwarai menene aikin kwarai aikin da yake an yi shi dan Allah menene aikin kwarai aikin da aka yi wa manzon Allah biyayya a cikinsa duk wanda ya aiki na kwarai ya yi da ikhlasi aiki na kwarai an yi wa annabi biyayya a ciki duk ikhlasinka yin abinka don Allah in dai baka yi koyi da annabi ba aikinka bai zama na kwarai ba kuma idan har ka yi koyi da annabi din, amma kuma baka yi don Allah ba shi ma aikin naka bai zama na kwarai ba so duk wanda ya yi aiki na kwarai yayi ikhlasi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sa to fala ya khafu zulman kar ya ji tsoron zalunci da za a yi masa wala hazman kuma kada ya ji tsoron wato wani tauye masa hakki da za a yi ranar tashin alkiyama malamai sun bambanta tsakanin azulmu da alhazmu idan an ce azulmu a larabci ana nufin alman'u min kulli kullihi a hana ka ka gaba ɗaya shine az-zulmu al a larabci ana nufin a tauye maka haƙƙinka, an naƙsu, a baka haƙƙin amma a rage maka ba a cika maka ba wanda wannan halinmu ne a duniya muna zalunta mutane muna musu zulmu muna musu hazmu zalunci jama'a mummunan abu ne shi yasa Allah da kansa ya faɗa cewa a kiyama in dai kayi aiki mai kyau kada ka taba tunanin Allah zai zalunce ka Allah ya kore wa kansa zalunci wala yazlimu rabbuka ahada inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasana hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci dangane da ko misqal zarra to ba ma zalunci ba hadamu ma Allah baya yi a dan wabci aikinka hakkinka albashinka ne dubu hamsin da biyar da kobo bakwai a baka dubu hamsin da uku a cire maka dubu uku da kwabo bakwai kamar yadda waɗancan mutanen suke yi hakkinku ne aka bayar gwamnati ta baku gashi a rubuce an raba muku kaza kaza kaza kaza amma sai su zo su baku wani kaso an ce a raba naira dubu hamsin hamsin sun zo suna raba dubu goma sha biyar biyar ina dubu talatin da biyar ta shiga azumu kenan tauye hakki Allah dan ya nuna ma kazantar irin wannan aiki ya ce to a kiyama in dai ka yi aiki mai kyau to kar ka yi tsammanin wannan dama kai koma ba ka yi aiki mai kyau ba misali ne ake bayarwa ba wanda zai zalunce ka Allah baya zalunci azzalimi baya rabota a rayuwarsa ya jama'a ku rubuta ku ajiye duk mutumin da yake azzalimi ne mai cutar mutane baya gamawa da duniya lafiya duk mutumin da yake da zalunci a zuciyarsa ko zalunci a mu'amalarsa baya haske a rayuwarsa dan rayuwar Allah ya isa ne ta yaya za ka iya rayuwa da Allah ya isan talakawa ka cinye musu haƙƙinsu ka ƙi ka ba su ruwan sha ka ƙi ka ba su makaranta ka ki ka ba su security ka ki ka ba su walwalar rayuwa da Allah halatta musu muna da komai a Najeriya Allah ya hore mana muna da ruwa muna da kuɗi muna da fetur muna da gwal muna da ƙasar noma muna da dabbobin kiwo muna da kasuwanci muna da muna da muna da muna da Allah ya hore mana arziki da za mu samu a ƙasar nan mu yi rayuwa mai daɗi mu bauta masa amma wasu daga cikin yan uwanmu sun murkushe mu sun danne mu sun hana mu mai kasuwancin mace riba suna bakin ciki su ga muna walwala sun murkushe mu sun hana mu sakat muna da damar da za mu yi noma sun hana mu mai noma, saboda wata manufa irin tasu kuma ɗan uwanka ne zai maka wannan zaluncin ya cuce ka me ribar ka dan ka cuci ɗan uwanka me ribar ka dan ka hana ɗan uwanka walwala kai fa kana cikin ni'imarka kai fa kana cikin yalwarka kai fa kana cikin wadatarka me yasa ba za ka daga kafa ka taimaka wani ba me yasa ba za ka sauƙaƙa masa hanya ba yau 'yan kasuwa nawa aka karya su a ƙasar nan 'yan kasuwa multimillionaires nawa ne aka kakkarya aka yi rugurugu da su har kiyama ta tashi sun daina motsi manoma nawa ne aka karya su saboda zalunci ba sai na yi fashin baki ba magana ce nake jefa ta kan mai kuwa da wabi duk wanda ya tsargu wallahi da shi nake nawa aka karya nawa aka rugurguza nawa aka kashe da rayuwarsu suna raye amma a mace suke nawa ne waɗanda sun fi ƙarfin abin da suke rayuwa amma abin ya fi ƙarfinsu yanzu bila adadin saboda zalunci wasu mutane ba su san illa zalunci ba da mutum ya hau kujera in ta fara juya shi haka AC yana kada shi yana gani yake yafi kowa kuma gani yake tabbata zai akan wannan kujera wallahi ba za ka tabbata ba dan kujerar ba a kai karan kanka aka fara kera ta ba kafin ka hauta akar makalla wani ya hauta wataƙila kwaskwari ma kamata wataƙila sabuwa aka wata amma dai wannan kujerar da ita ce kuma wannan ofis ɗin da kake ganin sa duk girman sa duk faɗinsa, sa duk meye din sa wallahi alazim ina gaya maka zai zama mai kunci a gare ka matukar ka zalunci mutane sai ka rasa inda za ka sa kanka idan zalunci shine a gabanka ka ga mutum yana buɗe baki yana cika bakinsa da kumfa yana faɗin maganganu yana shiga hakkin Allah babu tausayi babu jin ƙai babu sanin ya kamata babu tunanin mutuwa babu tunanin kabari babu tunanin kwanciya babu tunanin hisabi mutane suna cikin halin wayyo Allah na shiga uku amma wallahi baya ji mai sani ba to Allah dai ya ce in dai kiyama ce fala ya kafa zulman wala hazma kar ka ji tsoron za a zalunce ka ko a tawaye maka hakinka amma ya Allah muna kai kukan mu a wannan duniya wallahi wasu sun zalunce mu wallahi wasu sun tauye mana hakkin mu ya ubangiji ka fitar mana hakkin mu daga waɗanda suka zalunce mu ya ubangiji ka kwato mana hakkin mu ga wanda suka cuce mu ubangiji ka ganar da duk wanda yake zalunci ya gane illar zalunci hadarin zalunci fitinar zalunci zalunci wallahi sai ya bi ka tattaba kunnanka da jikokinka wallahi ko kana kabari in ka shuka tsiyar zalunci wallahi sai 'ya'yanka da jikokinka sun girba ku gaya musu gaskiya ku taimake su don su zauna lafiya su yi rayuwa mai daɗi a duniya su zo su yi rayuwa mai daɗi a lahira Allah ya bada haƙuri Allah kuma ya yafe mana wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu